Hukumar hana fatocin mata da yara ta Najeriya NAPTIP ta kaddamar da wani kundi da za a rika rajistar waɗanda aka samu da aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci. Rajistar dai za ta zama muhallin da za a rika jera sunayen waɗanda aka samu da wannan mummunan laifin. Don ko dai ba a yi musu hukunci mai tsanani ƙarƙashin dokokin Najeriya ba, ya zama kowa zai san su don yin taka tsantsan da su. A bayanin shugabar hukumar ta NAPTIP, Julie Oka Dolly. that we all as individuals can take to end all forms of abuse, and this include challenging demeaning and degrading references to women. A matsayinmu na ɗaiɗaiku akwai matakan da za mu ɗauka wajen yaƙi da cin zarafin da suka haɗa da daina ɗora laifi ka cokan kan mata, daina ɗora laifi kan waɗanda aka ci zarafinsu, koyawa yara maza kare mazantakarsu ta hanyar mutunta mata da kuma in mun ga cin zarafin mu sanarwa 'yan sanda ko jami'an yaƙi da wannan fasikancin. Call the police. or contact the sexual and gender-based violence response team in your state. In babban mai shigar da kara na Najeriya Dayo Afata a wajen kaddamar da rajistar da ya je a madadin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo. Aisha Zakari Yasmin da ke sharhi kan lamuran mata da yara ta yi marhabin da rajistar da bukatar tsayin daka kan muradin. To zai zamana mun ɗinke gari kenan an je ta bangaren gargajiya an bawa masu unguwanni an bawa shugabannin kotu sannan an bawa 'yan sanda. In mutum mai tunanin yi ne to ba zai tunani ba saboda yana tunanin ba zai tsira ba na wani lokacin abin da yake kawo mutum ya laifi shi shine tunanin in yayi zai tsira ai mutum in ya samu kansa a wannan rijistar to fa tashi ta kare saboda ko ya tashi zai fita kasar waje ne akwai boda ta ruwa boda ta hanya da kuma boda ta jirgin sama wannan rijista za ta zama na tana ko ina to ko zai fita kasar waje ne to fa da wannan abin a ikansa. kuma yanzu yadda abu komai yake a yanar gizo to ko ina je a duniya ma ba zai gudu ba Hmm. suna haka a najeriya ba shi da mafita a ƙasar waje ba shi da mafita suna haka kaga in mutum bai bari dan allah ba zai bari don dole shi ma matashi a arewacin najeriya anas dan ba ya ce al'adun jama'a kan samar da garkuwa ga masu aikata fyaɗe da sauran lamuran fasikanci saboda malami ne ba da tarbiyya malamin jami'a yana nuna ma ɗaliba ta cewa ta yi ƙoƙari ta same shi don ta ci gaban karatunta in ba haka ba zai iya kara ta jarabawa ko an tafi kotun ba komai zai kwana biyu a samu abu a ba jami'an tsaro ko alkali mai shari'a zai kwaci shari'a Mutunan da aka samu da yaɗe a yi mishi doka ko ta a ce a sarkahe shi ko ta a yi mishi hukuncin kisa. Yin fyaɗe dai ya zama ruwan dare a Najeriya da hakan ya sa kiran kawo dokoki masu tsanani don hukuncin gani gawa ne. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.